jama'a assalamu alaikum ni ne abdulaziz adili toro ga takaitaccen labaran duniya minista harkokin wajen iran ya zargi saudiya da yin amfani da harin da aka kai akan ofishin jakadancin ta a matsayin wata kafar ta da tarzoma a yankin akalla masallatan 'yan sunni biyu aka kai wa hari a iraki a matsayin martani kan kisan da saudiya ta yi wa wani malamin shi'a faransa ta nemi saudiya da iran da suka zuciya nesa al'ummar milhesi na ci gaba da zanga-zanga kan sabon kundin tsarin mulkin kasar da suka ce baya kare hakokinsu an kashe magajiyar garin mexico gisela mota a gidanta kwana guda bayan na rantsar da ita a garin ta mexico to jama'a labarin duniya kenan sai allah ya kara haɗa